Bismillahir Rahmanir Rahim. Ruɗani mallakar Silimus. Babi na farko. Kyakkyawar yarinya ce fara ta Tana runguma da takardun da ta fito babbar jami'ar da ke cikin garin Kaduna. Wato Kaduna State University wadda ake wa lakabi da gidan biki. Sai take gefen titi lokacin da wani tsoho mai bara ya taho ta gabanta ya tsaya. Samba daga tahowarsa ba ganinsa ta yi kawai a gabanta tsaye da robar rassa. kalar shuɗi. Manyan idanuwanta ta ɗago farare ta ta ɗora su a kansa, jikinsa da kudukun Kallon tun daga sama ta yi masa har ƙasa. Yana sanye da bakin takalmin roba mai rufi. Ta yi tsaki ta yi gaba tana watsa masa wani kallo mai cike da ƙyama. Ta ya gaban gabanta ya ce, don Allah yarinya ki taimaka mini ki bani sadaka fi sabilillahi. Tun rana nake bara ban samu abin da zan ci ba. Cike da masifa ta taso wa tsohon nan. shin ka ganna da abinci ko ka tukunya ka ga na sauke malam ina tsaye a can ka tsaya na zo nan ka biyo ni me kake so in yi maka wasu samari ne suka faka motar su gabanta tima dola suka fada a tare tima dola suka fada a tare taifar da ido shigo cikin mu rage miki hanya mu sauke ki mana babu musu ta sa hannu za ta buɗe murfin motar tsohon ya riko hannun rigarta ki taimake ni to ki sallakar da ni titi Jiya, wanda za ta yi ta yi masa wata hankada ya faɗi tana nuna sa da yatsa cike da masifa wani irin abu ne wani irin abu ne malam za ka riƙo hannun rigata dube ka da jikinka sai zannan fitsari kake yi ta yi tsaki ta faɗa motar ta suka ja a guje tsohon da ke ya shaƙa sai bin motar nan da kallo idan sawa yake bi wani na bin wani ta kyawayen nan suka rikide zuwa jini daga idanuwansa iya hasken wuta ya bayyana ya dukar da kansa ya bace Ke Kwatima, me yasa kika yi wannan tsohon wulakanci haka? Ban ji daɗi ba, ko da yake hakan ba komai ba ne a ki. Ɗayan da ke zaune gaban mota ya karɓi. kai ko baka ga yadda ya wani riƙo rigar ta da jikinsa kamar an samo sa daga kwata, sai wari yake. Tunda muka yi fakin motar mu ta cika da ɗoyi wallahi. Ko da yake tsoho ma Tima ya san irin kyawun ki ina ga mu yara. ya juya ya kashe mata ido ta taɓe baki. Yauwa ga ɗin mu nan, ta nuna da yatsa suka yi kwana. Tunda ta hango saran ta yi mummunan maci. Take ta tsaida su don ba ta so masu gawancin wancan gajen a kofar gidansu, cewar yana jiranta. Fita ta yi ta yi musu godiya suka ja motar tana takunta mai ɗaukar hankali, mai kama da hawainiya. Ya dira a gaban ta ba ta gansa ba, shi ko ita yake kallo har yanzu. tsohon nan hawayen jini ne a idansa fuskarsa ta sauya kala ba kikkirin kamar bayan tukunya haka yake bin bayan ta ba ta ganinsa har ta iso ya tsaya daga nesa yana kaɗa kai yalo ɗin shadda ce jikin saurayin da slippers a ƙafarsa ta yi butu-butu sai sai dai kyakkyawa ne a jin farko sai dai kallo sai dai kallon kayan jikinsa zai nusar maka da cewa ba ko sisi a aljihunsa shan gaban ta da sa mai ƙayatarwa. Kin dawo Fatima sanne da dawowa. Tun ɗazun na zo Rabi'ar ta ce min kin je makaranta na tsaya ki. Saki ta ja. Shin wai kai har yau zaka san wai har yaushe za ka san cewa ni ba kalar ka bace. Dube ka Allah talakan ka yau me na sama ya ci bari ya baka na ƙasa. Shin wai ko kunyar zuwan waje na baka yi ransa ya bashi idan sa suka yi jajir ya daure ya ji leɓe fatima ina son kiki ya hakuri kin ji ina idan ina takura ki soyayya kice take yawo a jinin jikina da ɓargona ba zan iya ne ba face ina tare da ki na ki bani dama da ki in sha da ke madarar kauna tunda ya soma magana take kallon sa dube shi wani haushi ya tokaro mata makogari kalli fatar jikinsa Kala hutu tamkar mai kwana cikin AC ya tashi a AC amma ba shi da ko naira sai haduwar da fata irin ta masu hannu da shuni. Ka daina mafarkin samun soyayya ta ni ba kalar ka bace wallahi ka kiyaye ni na faɗa maka. Ka daina zuwa wajena wai baka ji suna na Tima Dola ba? Na dace da kai Faruk? Ta yi tsaki ta yi gaba abinta idan ta suka ciko da ƙwalla. Idan suka ciko da ƙwalla ya girgiza kai. ya kai minti sha biyar ko za ta fito ya ƙara tozali da ita ko zai iya barci amma san babu alamarta hakan ya sa ya kwashe, yan matan kafafuwan sai ya gaba yana tafi kalamanta na yi masa kuna a zuciya tsohon nan ko yana tsana jinin nabin idansa ya yi girgiza take ya sauya kamanni zuwa wani kyakkyawan saurayi haɗaɗɗi ya miƙa hannunsa gaban sai ya ware ya tsuguna ya bugi ƙasa sai ga dan ya cibba ga sai walƙiya take yi hannunsa riƙe da makullin mota yana kaɗawa wani kamshin turare mai azabar daɗi ke tashi a jikinsa. Yaro ya kira ya aika sa jikin gida. Shiga gidan nan, shiga gidan kace ana kiran Fatima. Cikin wata murya mai shaidan daɗi ya yi magana. Har sai da yaron ya juya ya kalle su sannan ya shiga gida Tima tun ɗazun nake fama da ke kije ki yi alwala. Kin ce ko la'asar ba ki yi ba ga magariba amma kin ki tashi ko? Umma yanzu sanyi ina ɗan hutawa ne na gaji sosai. Assalamu alaikum. Wai Fatima ta zo in ji wani mai mota. Kyakkyawa a waje. wai yaron. Wani zabura Fatima ta ta ce me kace? Yaron ya ƙara maimaita ba tare da ta tambayi waye ba. Ta ce je ka gane nan zuwa ka ce masa yaron ya juya. Mantawa da ita mantawa ta yi da wata gajiya ta miƙe jiki na rawa. Ta buje jakar da ta ciro hoda. Rabi'a Kanwata ta fito fuskar ta jike da ruwa alamar alwala ta yi. Yayi Fati, kin ga ko yayi Faruk? Ya tsina fuska ta yi na gansa talakan banza. Ta ci gaba da goge-gogen fuska. Haba yayi Fati, yayi Faruk yana son ki sosai. Ni ba na son sa sai me? Ban san iya yi da ki fice. ce min bace min da gani. Umma ko sakin baki ta tana kallon kafin ta ce Allah ya shirya. Amma ki maza kada ki daɗe har abban ya dawo. ko bin ta kan umma ba ta yi ba ta yi waje tana tako tamkar kazar da kwai ya fashewa a ciki tana fitowa daga gidan su ta yi tozali da shi jingine da jikin mota kamshin turaren sa ya bige hancinta kallo ɗaya ta yi masa gaban ta yanki ya faɗi saboda bata taɓa ganin kyakkyawar halitta irin gai ɗin ba shi ma wani kallo ya yi mata na sakar sannan ya wayance ya sakar mata murmushi mai ɗauke da ma'anoni kala-kala sandarewa tsaye tana tasbihi a ranta zuciyarta cike da farin ciki har da Allah ya sa bai ya ganta da wancan fakirin ba Kallon sa take gogiftawa ba ta yi ya buɗe baki cikin wata irin murya ya ce ƙara su mana dola. har da wani jayayi da ya kira suna ta yi furlalle ga ya santa, ta taho da takunta har gabansa hawaye ne wanke fuskarsa yana kishin gidi da farin jallabiya tun dawowarsa daga masallaci ko rufe ido yayi Fatima yake gani. Shin wace irin rayuwa ce ‘yan matan yanzu suka ɗaukar wa kansu mai cike da ruɗani da abubuwan al'ajabi? Shin me yasa mata suka ɗau san duniya suka sa wa zuciyarsu? Tabbas yana son Fatima kuma ba zai taɓa fito mata a shi ɗin waye ba. Zai ci gaba da ta ya gani. Shin za ta so shi daga baya a yadda yake ko za ta ci gaba da wulaƙanta sa? Sautin muryar take amsa kowa a kunnensa. mai na sama ya ci bari ya ba wa na ƙasa kana ka ya limshe su tamkar mai bacci sanyi AC ya ya ɗaki. Anya zai iya bacci ko ba tare da ya koma wajen ta ya ganta ba ya faru mummy ta ce ka fito ka ci abinci gyaɗa mata kai kawai yayi ko amsa ya kasa bata saboda tunanin da ke cinkushe a zuciyarsa kallon kallo suke yi shi da tima gaba ɗaya siffarsa da kyawunsa sun tafi da imaninta uwa uba juyawa da ta yi ta kalli dan kareriyar bakar motar da ya zo da ita sai walƙi take yi ƙara kallonsa ta yi a karo na biyu gaban ta yanke faɗi ta ki fuskar sake yi mata gizo tana canja kala zuwa ta tsohon ɗazu ba ƙaramin firgita ta yi ba ta ja da baya kamar za ta gudu Sare yana kallon ta cikin gilas yana sane ya mata ya gani sai ya ga ta firgita zuciyarsa ta ƙara yin baƙiƙirin cikin sakon ya sauya take ta rintsi idan ta buɗe ta yi ajiyar zuciya gani sai kamar ta tashi a bacci ya dai tima kin yi shiru kina ta kallo gabanta na tsananin faduwa za ta yi magana abin da ta gani ya kafe ta da ido wani haske da cikin idan sai ya shiga kanta take ta mance komai ta sadda kanta ƙasa tana wasa da yatsunta soyayyarsa na ratsa sassan jikinta Suna na Sadam Ni ɗan ƙasar Libya ne, zama ne ya kawo mahaifina Najeriya, ya auri mahaifiyata. Fartai da ido ni na Tima Dola. Ya kasita, ba sai kin faɗa min ke wace ce ba na san ki da daɗewa. Murmushi ta yi wato sai da ya bincike akan ta kenan. Aure ya kawo shi ji ta ya kamar ta taka rawa. Fatan na samu karɓuwa, sauri nake akwai inda zani. Ga wannan kisa kati. Ya sa hannu aljihu ya ciro bandar 'yan dubu ɗaya ya miƙa mata. jiki na rawa ta karɓa na gode sweetheart Allah ya kara hudi. sai na ga shigar ki gida zan tafi wani daɗi ne ya kashe ta ta shige gida tana ɗaga masa hannu shigar ta gida ya girgi shigar ta gida ya girgiza ta ke koma tsohon nan tukub kamannin sa hawayen jini ne a idonsa ya kalli sama ya sa hannu ta, take wani haske kamar walƙiya ya bayyana ya ɓace mahaifin Fatima ya dawo daga masallaci ya ga wannan hasken a ƙofar gidansa wanda kamar ƙiftawar ido ya ɓace hailalaye ya shiga gida cikin sauri har yana cin tuntuɓe tima kuwa tsalle kawai take buga tana juyi ta mance da zancen wata sallah da bata yi ba kuma wallahi na yi sabon kamu na samo mijin aure tab da jan rigijib gabji kaf kawaye na silimzi babu wanda taɓa gamtakakkar ɗin da nayi yi Minioski da take wani shan ƙamshi ita da kamis ɗinta wannan ya tashi wannan ya taka shi haɗuwa ga lala umma da rabi'a sukai suna kallon fatima da ke faman surutai kamar wadda ta samu taɓin hankali da gyar umma ta samu damar magana ta katse ta a dai ba hankali fatima na faɗa miki kar ki kwaso mana abin da ya fi ƙarfinmu abba ya watsa mata rara me kike abu kamar wadda ake dukanta da ruwan hanji Umma ta ce malam da zuwa ya na gan haka kamar wani abu ya faru. Ya bude baki zai yi magana Sadam da ke tsaye a falo yana kallon su. Ya haska mishi a ba ido take yamanci komai. Sai kawai tsintar kan ya da tambayar abinci. Kawo min abinci. Sha sha sha aje a yi sallah ko? Ko la'asar ki yi ba. Umma ta ce tana watsa tima harara. Ta juya su sumi tana murmushi. Sadam ya bi bayanta. Tana shiga ɗaki ta jefar da galanta, ta tsaya a madubi. Tana ɗaga idanta ta ga tsohon ɗazu a bayanta. Ta ƙwalla ihu. Ta faɗa kan gado. Rabi'a ta shigo da gudu. Ga mamakinta ta ga bacci take yi. Ta tattaɓa ta. Yaya Fati? Ya Fati lafiya ke ihu? Zabura mai mai ta dafe kanta da ke sara mata. Tana kallon Rabi'a cikin rashin fahimta cikin da masifa ta ce, Ni ce na yi ihu? Malama bacci ya ɗauke ni ki ce na yi ihu? Ba ni waje dalla. duro kafarta ta faɗa toilet ta bar a tsaye cike da al'ajabi. Faruk abban sai kira sunansa yana sa cike da damuwa. Me ke damun ka? Duk ka lalace ka rami. Ka fada min ko menene ka rasa a duniya zan yi maka shi yare zazzau. Ya ce yana kallon Faruk. Murmushin kasaita Faruk ya eh, ranka ya dade babu abin da ke damuna. Kaina ne yake min ciwo kuma na sha magani. Wata kyakkyawar mace tana zaune ta jingina da jikin Kilisa ta karɓi zancen. Yarima gara ka faɗa masa wata yarinya kake so take wahalar da kai. Har yau baka gama mata jarabawar da kake yi ba faru. Lokaci na tafiya babu yadda za a yi ka karɓi sarauta baka da mata Faruk. Ya durƙusar da kai a ƙara min lokaci momi insha Allah saura kaɗan. Jinjina kai kawai dai tana cin ayaba ta kawai da kai gefe. Minti biyar tsakani ya miƙe ya yi masa sai da safe yana faɗa aikinsa. Kai da komowa Faruk yake yi ko dai ya fito Fatima a shi ɗan sarki ne kawai ya aure ta. Tunda ita kaɗai yake so a halin yanzu. wayar Wayarsa ya ciro ya dalin wayarta. Tana kwance tana tunanin Sadam bacci ya gagare ta. Da ta rufe idan ta shi take gani. Ta ji kwal ya shigo wayarta. Zabura ta yi ta duba a tunanin ta ba kuwan lamba ce. Sadam ne sai ta ga Faruk. Dogon tsaki ta ja a fili ta ce talakan banza. Ta danna wayar ta katse. ya sake kira a hasala ta ɗauka barka da dare uwar yara na. Wace ce uwar yaran Ka je can ka nemi kucaka irin ka wadda ta dace da kai ta zama uwar 'ya'yanka ba dai ni ba. Wai kai Faruk mayin ina ne ka kyale na ka sakar min mara in yi fitsari na faɗa maka. To bari ka ji ni na samu mijin aure tun wuri ka tattara tsamman rayuwarka ka san inda dare yi maka ta ja tsaki ta kashe wayar gaba ɗaya ta jefar gefe. Rabi'a da ke jin komai tausayin Faruk ya kama ta. Ta ji hawaye na bin gefen fuskarta. Faruk kuwa faɗawa ya kan keken ganin sai ya shiga sauki numfashi da sauri da sauri. Cike da takaici ya kai wa iska na wushi. Tun daga nesa take hanyar Faruk a kofar makarantar su da blue jeans ya koɗe ya koɗe ya fita hayyacinsa. Ga wata farar t ta ɗan yi masa yawa wato biyo ta yi makaranta ko? Yau zai ga cin mutunci. Tana ba mai nafe kuɗi ya tunkaro ta ta watsa masa kallon tsana ta ce, Kai mayin ina ne? Jikin wani ƙauye ne kai da kake jakin wani ƙauye ne kai da kake bibiya ta. O oh, ni Fatima na ga abin da ya ishe ni a ɗakin duniya. Wajen aka ɗan taru. Wanda ke gefe ya ƙura Faruk ido baki buɗe yake kallon sa. Yana nuna sai riman zazzau. Gaban Faruk ya yanke ya faɗi. Tabbas wanda ya kira sunansa ya san sa. Sai ya juya ya murmushi sa jajir. ba shi bane haka mutane ke cewa muna kama da yariman zazzau to masu saurare za mu dakata a sai mun ƙara haduwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za